Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum gani Jummai Ali tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Ah, lafiya. To likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Isuhu da Yallafaki a can jihar Kaduna. To. Ya ce kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba. To. To shi ne ya sake turowa. To. Ya ce wata cuta da ke faruwa a farce, wa za ka ga farcen mutum ya yi baƙi, kuma mutum ya riƙa ganin wasu ciwuka ko tsalle-tsalle baƙaƙe a cikin farcen sa'annan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali musamman ma a yankin yarbawa suna fama da irin wannan cuta to likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baƙi ƙirin? eh to abin da ke ka sa farcen mutum ya baƙi irin shine akwai wani lokaci yadda jini bai tafiya sosai yadda ya kamata a wurin to waɗansu waɗanda turin ana kiran shi gangirin eh. jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa to in jini bai kai wurin yana cinyewa wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan ɓarayin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai mutu ya juya baki irin to dole mutum ya sauri ya je wani likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai hajji to suna fama da irin wannan matsala eh suna da fama da irin wannan matsala sai ga ko kafa ko ko sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yadda jinin su bai bai yaduwa sosai yadda ya kamata to wannan shi ke kawo na hajiya amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko eh za a ba su magani wani lokaci hajiya an yi tsanani dole sai an yake wannan wannan wurin a to kamar eh, yatsan kenan za a yanke ko daidai wajen farcen wurin wurin farce wani lokaci dole masu an yanke duk farshen eh, gaba kamar ya tsanto in aka yanke ana yankewa ne don kai yadu eh dun kada ya yadu eh subhanallahi eh. to amma idan har kafan su ma ana yankewa an dai so ma haka amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko eh dai mutum je da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske to Allah ya sawwake amin amin to ina fatan kuma malam isuhu da yalla faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin <laughs> To likita sai tambayar Mahmud Salihu ƙaura na moda a can jihar Zamfara. Shi kuma yana son ya san illar da hayaƙin murhu ke da ita ga mai shaƙensa da kuma zama a cikinsa. To, shaƙen hayaƙin murhu in yi yawa ba shi da amfani kamar kowane irin hayaƙi da in yi yawa ba shi da amfani hajiya. Ba ma na murhu kaɗai ba. Ba ma na murhu kaɗai ba. To, irin wannan hayaƙi me yake haddasawa? To, wannan in ya tsanani yana shi, in ka shaƙa yana shiga huhun ɗan Adam ne. to wannan mutum na shi a da ya kowane lokaci in baka yi sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci hajiya subhanallahi eh, eh to saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa in ta shiga ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke ke hurawa sosai yadda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci. To, likita ka san akwai matanmu na karkara eh. da ice suke girki. kuma girkin nan yana haddasa ya to su irin wa'annan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara za ka ba su a inda za su samu yawanci a samu wuri a buɗe inda kama a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka inda wuri na rufe ne to hayakin kin san bai zuwa ko ina To shi yasa sai mutum ya shaƙa amma wuri a buɗe ne hayaƙin zai fi zai tashi sama kenan ya eh, tafi. Zai tashi sama mutum ba zai shaƙa da yawa ba. A hakan zai taimaka kenan eh, ko? haka zai taimaka kwarai da gaske eh hajji. To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen girki. Eh gaskiya ne hajiya. To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe. To. Ya ce don Allah yana so ne ya sani macen da take ɗauke da ƙwayar cutar ƙanjamau HIV eh. kuma take da ciki. To ya za a yi ta haifi jaririn da bai kamu da cutar ba. To aikin yanzu akwai maganin da ake ba mata masu juna biyu. Wato da zai kare jaririn kenan. eh sai ni sai ja wannan maganin yakan kare jaririn da ke kamuwa da wannan ciwon din amma dole in dai tana juna biyu tana da wannan ciwon kaddama ya kamata je wani likita in ta je wani likita a rinka ana auna ta kowane lokaci to kuma in ta haihu din nan likita za ta iya shayar da danta da nonanta yawanci ba a so a shayar da shi da nono ya kamata bai kamata shayar da shi ba domin kin san lokaci yanda dan iya yakan cije nonon jini yakan dan fito wani lokaci To, in kuma ya sha jinin nan yana iya kamuwa da kanjamau. Yana iya kamuwa da shi saboda haka. Amma abin da ya kamata in dai tana juna biyu ta haihu ta yi magana da likitan da zai bayyana mata komai da ya kamata. Tun dai tana da juna biyu in ta je ana bata maganin da har ta haihu shi yaron ba zai harbu da kwaya cutar ba. Eh ba zai harbu da wannan ciwon ba eh gaskiya ne. To an ci gaba kenan. Eh an ci gaba sosai kin san da ba haka yake ba. Eh haka ne eh, to. Eh amma yanzu akwai magungunan da suke kare ɗan inda eh, ba zai sa kamu da wannan ciwon ba. Sannan kuma kamar yadda ka ce ɗin an haihu ɗin ka a shayar da yaro da nono. eh ko kuma ko kuma in dai ta haihu ɗin akwai kinsa akwai likitoci musamman da suke so gwaninta akan yara da sababbin yara da aka haifa to kam magana da su kuma To kamar su yaran aka haife su akwai maganin da ake ba su ne koko shikenan dai in an bata ita maganin ta sha shikenan koko akwai wasu gwaje-gwaje da ake musu bayan an haife su. Bayan tashi wannan in ta sha maganin yawanci da ikon Allah Allah yakan kare dan. Wallo ba amma bayan ta haihu dan akan akan gwaje-gwaje a tabbatar dan ba To Allah ya eh, sauke. Amin amin hajiya. To shi kuma Yunusa Umaru mai gari ne a can malumfashi Najeriya. ya ce wai me ke kawo karancin mani ne ga namiji to yawanci abin da ke kawo shi in namiji ya fara balaga eh. to in mutum na ƙara girma na manyanta to yau maniyin shi yakan ragu kwarai da gaske to kuma akwai waɗansu wanda aka haifa ake haifan su maniyin nasu ba shi da yawa kuma ba shi da ƙarfi yasa wani lokaci za ga waɗansu maza ɗin sun yi aure yadda matan ba su ci eh, kin san kuma wuraren mu yawanci akan ce laifin matan ne amma yawanci laifin mazan ne hajiya To a likita ka yi bayani a kan cewa ana manyanta ƙarfin mani din na abin to na ga eh to ai na ga maza ko sun kai shekara ɗari da haihuwa in suka sadu da mace za ta iya ɗaukan ciki. Eh mace na iya ɗaukan ciki komin tsufan namiji amma yawansa da kuma karshen sai kan ɗara goyon mutum haka amma bai zai hana mace ba zai iya hana wannan namijin ne ma mace ciki ba hajiya. To irin wanda kake cewa to waɗanne matsaloli ne ke sa akwai kace akwai wasu wanda ana haihuwansa haka wasu kuma manyanta ne. eh to akwai dan kin sai kamar in kaga akwai ɗansu waɗanda su kamar kwadan su ba ta saukowa ƙasa sosai akwai dan kuma in ba ta sauko ba kuma wannan bai iya mani da ya kama za ga waɗansu domin mani akan gwada yawan shi a cikin waɗansu ɗan wuri ne haka to to aka gwada yawan bai kai yadda ya kamata wato waɗannan ba su waɗansu su ba su iya yawancin su ba su iya mata ce so da gashi da irin waɗannan waɗanda su ba su sauka yadda ya kamata aka haife su waɗansu kuma abubuwan da ke yin mani a cikin ɗan adam nasu bai aiki sosai. to irin waɗannan in aka je akwai abin da likitoci za su iya yi. yawanci waɗansu su ana iya taimako kuma wani lokaci akan ba su wani irin musamman waɗansu in dai ma yaro da ya ko ba shi da ƙarfi akwai magungunan da ake iya ba su ya ƙara yawansa eh, to in wannan kuma bai yi ba to wani lokaci kin san sai dai kuma inda mutum shi wannan namiji na so matar ta ta kama da ta yi ciki to sai wannan sai an fito an hada ban da mani a waje kenan sannan a sa a cikin mata sai a sa a cikin mata to su kuma yaran da kake cewa tun suna yara ake haihuwan su din da suke da wannan matsala su kuma in suka girma aka gano su ma ana iya magancewa to wannan inda ya adadin nasu ne bai sauko ba ana iya tiyata a gyara shi ya sauko in ya sauko to shi kuma sai sai sai so mai ya kamata To akwai wayanda kuma san san ba abin da za a iya musu ko? Eh waɗansu ba sai dai kuma ikon Allah hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi kuma Malam Umaru Mararraba Jos. To. Yana so ne ya sani wai shin ciwon sukari yana rage wa mutum jin ƙanshi da mazakuta kuma yana rage mai kaifin ido da da ya ta jin kasalar jiki? Eh ciwon sukari ciwon sukari shegan ciwo ne hajiya. yana rage wa namiji mazakuta yana rage karfin idan namiji kuma yana duk yana yi hajiya domin yadda sukarin yake akwai jijiyoyin da ke idan ɗan adam to shi ciwon sukarin yakan taɓe su to in ya taɓe su yake idan mutum bai gani kuma kin san kuma namiji mazakutansa yadda jini ke bi ta cikin abin nan na namiji to yadda jinin ke bi shi wannan suka ciwon sukari na rage yadda jinin ke bi saboda haka mutum da mazakutansa yakan ragu sosai. Hmm, to akwai abin yi? to abin ayi yanzu akwai kamar inda mutum na cin sigari ne ya kamata ya rinka lura da shi kwarai da gaske inda kana shan magani ko kana gwada ka tabbatar shi wannan sigarin bai yi yawa a cikin jinin ka ba ana baka maganin da ya kamata yana daidai yadda kimanta to inda ana wannan kuma akwai su domin wannan cin sukarin kamar mai wanda ke cikin jinin su kan yawa abin da ake kira cholesterol to su ma sai an ba su magani zai rage wannan yawan wannan maiko din to shi yawan maiko din ne ke toshe jijiyoyin to jijiyoyin ma da ke zuwa a zakan da duk suna suna toshewa to shi ke hana shi rage mashi kurta ɗin hajiya. To a saboda haka dai in aka samu aka ba mutum magani kuma yana lura da da adadin sukarin da ke cikin jinin shi da sauran shi duk wa'annan matsalolin ba zai fuskanta ba kenan da eh, rashin jin mutum na lura waɗannan matsalolin ba zai fuskance su ba amma yawancin mu ba mu lura da shi yasa za ga mutane lo waɗansu mutanen ma za ga ba su lura ba domin ciwon sukarin nan yanda jinin bai bai zuwa to wani lokaci an yanke kafan mutum kuma wani lokaci an yanke hannun mutum duk wannan domin sukarin ne yanda jinin bai bi yanda ya kamata to Allah ya eh. sauke amin amin hajiya ina kuma fatan malam Muhammadu Umaru yana muna kusa da shi da sauran masu mu sun ji wannan bayani da kai. To likita kamar kullum lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai waje da